alhamdulillahi masha Allah muna zaman gida ba dan wannan zaman ba lalle mu samu damar cin wannan kunun wato ainihin da wannan kosai a wannan lokaci wanda tasa ta iya girki ya more kun ga a zaman gida ba shi da damuwa babu wuraren masu kosai da sauran abubuwa abin da ya rage kawai zama ta koyon yadda ake aski da ganga shi na yi wuzu wuzu <laughs>